tsakiya sun yanka sabon layin gaba da juna ana gabatar da wannan sabon talla bashin gaba wato tsabar bakin ciki da kyashin abin da za ka kara min shi yasa ya zo yake min babakere kar ka je ka ɗauki doka a hannunka wanda ba za ka iya korawa a kanka ba. gaskiya ne wallahi in na shi ya kashe yarsa da kansa fitaccen kamfani na shirye-shiryen hausa kwararru g-top multimedia su ne suke kawo muku fita daban tsari ma'ana yayi ma'ana da amanar ganin ku bashin gaba shiri sabon gani da zafin ransa na zuciya ya yi shirin cuta da sharrin gubar cikin wani haɗaɗɗen tango ya yi don shi ta yi aiki shi shi kuma ya yi nashi cikin sirrin boyewa ku fassara kallonku a bayyane bashin gaba ya dunkuli bayanai da dama bashin gaba ne alkawari zan kawo ƙarshen shi kimin izini soyayyar ki nake neman dama jajirce in ke ma ba za ki butulce ba bashin gaba ne alkawari in har daga karshen shi ga albishiri birnin raina duka sai na bar ma zan ɗaita da kai idan kai ma ba za yi cuta ba eh, sautin zance fita ta salallai baki ne gurbin zance zaure in aka daidaita can ne na tantance komai ya faru da ni lallai ke ne na saka ki a raina ba za na so wani ɗa ya cire min ba bashin gaba ɗaukar nauyin shirin abubakar as mai kwai wanda ya shirin a shirye usman ma'azu ba umarnin shirin Ali Gumza. Eh, amma yanzu aka fara ta wannan gabar da ke gani shi asasa sata saboda tsananin jahilci ba na bari biyan bashin gaba ka ce ba ka barin biyan bashin gaba ga shi ka biya bashin gaba da yanka ku fassara kallon ku a bayyane bashin gaba ya dunkuli bayanai da dama neme shi da hanzarin kumana shirin bashin gaba yana ka jefa kanka a halaka sake sako wani shiri mai tafa da al'adu a cikinsa sunan shirin babban zaure zan so a ce tsatsona ne ya ci game da mulkin babban zauri har abada burina kaɗai a duniya shine na gaji sarauta babban zaure garin ki ne gimbiya garin ki ne gimbiya ki shiga garin babban zaure ki dauki duk abin da kike so ki dauka ki bautar da duk wanda kike so ki bautar a garin babban zaure ki zagi uban duk wanda kike so ki zaga a babban zauri babban zauri babban zauri cikin wannan masarauta kuwa zalunci ya sarkin nan ko kallon babu shakka kadi sai ya biyo baya kyau cikin muguwa ce amma lallai baki da imani baki da tausayi imani tausayi me suke nufi babban tsauri babban tsauri can ni zai rike amana wayo ni ya kai na zan bar garin mu kowa da kowa take rake amsa ni kiran ki nake da babbar maniya. in biya ta babban zaure bana nufin in yi tutarwa zubar gadon asake kau da fatar jiki nan da nan fadawa bisa kayan matafi kuma gashi musulmi ne shin yaya kuke ganin za ya kwashe shi da wannan azzalumin sarki shiryawa umar kofar masukar ɗaukar mai nura manaja ba ta umarni ya san auba ba ka da ikon gudanar da komai a kaina sai da izinin allah babban zaure ne nan tafi zo ku neme shi domin ganin yaƙi tsakanin musulmi ɗaya da wata kotacciyar masarautar saɓon Allah. Da rayuwata da mutuwata duka suna hannun Allah. Shirin babban zaure a shiga zauren a sha kallo kar ku sake ya wuce. ka zauna mana ka san aljanu na ba sa so a tsaya min akai ya kai kika shigo ɗaki na aljanu na ne suka shigo da ni ya cikin mahaifinka ke ma kin san bashin lafiya ne wani ma ya sani ballantana ne da abin ya shafa za ka ci nama ba na bani ansa tabbata ba ya aka kika shigo ɗakin nan Buɗe min aka na shigo. Waye buɗe miki? Galadima. Galadima. Na san za ka yi mamaki. Babu abin da za mu nema a hotel ɗin nan wanda Galadima ba zai iya yi mana shi ba. Saboda mu ma muna yi masa rana. Mansur, har yanzu kana nan akan bakanka za ka aure ni? A'a. me yasa saboda ba zan iya auren matar wani ba <laughs> amma ka san mene a lokacin nan fa na ji tsoro na ɗauka za ka yi min magana don wallahi a lokacin nan da ka karya min budget don waɗansu maƙudan kuɗi na ɗiba a wurinsa don ce masa na bana kula kowa in ba shi kaɗai ba don a wannan lokacin idan yana gari bana kula kowa a kika samu jariri jariri nawa ne ka can ma na bacci a bayan kana bukatar wata karin bayani ai har yanzu kike bani labarin da kike son ki bani bara ka san me yasa ban baka ba tsoron saboda kaka karya min burina da na kana da niyan ka maida min rayuwata kamar yadda take da ni ma ko da yake zan so hakan amma ba kafin na haihu ba na fi so sai bayan na haihu in je in kaiwa babana to daga wannan lokacin ko ina rayuwata za ta juya ta juya wannan dalilin ne yasa ni in guje ka ba wai bana son ka ba ni na kamu da son ka ba kowace mace bane zaka je ka tare ta kace zaka aure ta ta kiya ni ma ina so zan aure ka amma sai na cika buri na tukuna a lokacin hankali na zai fi kwanciya idan ka shirya yanzu zan baka labari na kamar yadda ka san suna na Aisha Ringin ni yar garin Ringin ce da ke jihar Jigawa a unguwarmu ana kirana da Aisha yar zaman gida saboda ba na fita ko ina kullum ina cikin gida idan ka kana fita waje sai dai in makaranta na je da na dawo kuma shi ko ake idan za a yi sai dai a aiki yaran gidanmu da ni ake kwatance idan ana maganar natsuwa da kamun kai kowace uwa idan za ta yi wa ɗiyarta faɗa da ni take buga mata misali saboda tana so ɗiyarta ta zama kamar ni haka na ci gaba da kasancewa har lokacin da na gama secondary school ɗina a wannan lokaci ne mahaifina ya sama min admission ɗin makarantar legal da ke garin ringi a motar gidanmu ake kai na ana dawo da ni har lokacin da tsautsayi ya afka mu Tsautsayin kuma shine haduwata da Kamal. Saurayin da ya sace min zuciyata kamar yadda dan sane yake sace kuɗi a cikin aljihun mutum. aisha ina ka shiga ne nake ta neman ka to ai ni ma neman ki nake yi yadda kika san ana neman sabon wata menene kike nema na dalili ɗaya ne da wanda kake nema ne. ina so ne na ganki ne ni ma haka da a ce duniya biyu ce da sai a ce an turo ki daga waccan duniyar ne don ki koya matan wannan duniyar iya su. kamar yadda kai ma an turo ka ne domin ka koya wa mazan wannan duniya zolaya da daɗin baki haka kika ɗauke banna haka ne mana <laughs> kin san me za a yanzu sai ka faɗa ina so ki je kira ka ne aski kike nan mutum Música aske ne ya ce mu je a raka ɗaukan hoto muka je muka ɗauki hotuna kala-kala irin wanda ba zan iya nuna a gidanmu ba saboda duk a cikin hoton ba wanda bai taɓa jikina ba bayan mun kammala da hoto ya ce mu je gidansu mu ci abinci amma na kasa ce masa a'a muka je gidansu muka iske gidan ba kowa a rufe ya shaida mun cewa masu gidan ba sa nan sun tafi unguwa ya buɗe mana ɗakin shi muka shiga bismillah bana jin yunwa kin isa ma ki ce ba za ki ci abincin gidanmu ba na isa ma kuwa ana ta yi dole ne a nan gidan ana yi kwanda ma ki fara ci kawai gaskiya ba zan ci da yawa ba nan ba zai wuce cokali hamsin ba na'am <laughs> gaskiya ne to ki ce kawai na aje cokali na idan kin gama <laughs> sai in ci yalla ka gani bayan mun kammala cin abinci ne ya tashi ya je mayar da flat bayan ya dawo ya fara dunkula hannu yana cewa mu tashi mu yi dambe a ga wanda ya fi wani koshi na ce masa wace ni ya je shi ya fi koshi ya ce bai yadda ba daga nan ya fara mun dukan wasa na tashi ina ja da baya ina dariya har ya tun ni baya na faɗa kan katifarsa daga nan ya afka kaina na kasa ce masa komai a zuciyata ina ka bari ka bari amma na kasa faɗi a fili har mai aukuwa ta afu ki haƙuri ki daina kuka wallahi ban kaki gidan nan dan wannan ba shedan ne fi ƙarfi na ki daina kuka ni zan aure ki kuma wallahi ba zan fasa ba duk rayuwata na yi ta ne ina tattalin kaina amma yanzu ka lalata duk abin da ta layin <laughs> su tsakanin da kai da mata <laughs> a lokacin ban gaya wa kowa komai akan abin da ya faru ba sai washe gari muka haɗu da shi a makaranta ya min magana amma ban kula shi ba na ɗauka a lokacin zai ci gaba da lallashi na ne amma shi ma ɗin ya share ni a wannan lokacin ne aka kama shi da wata yarinya a hostel ɗin mata suna fasikanci a kore su daga makarantar bayan kwana biyu ne ciki ya bayyana a jikina mahaifiyata ce kawai ta fara ganewa kafin mahaifina ya dawo ta faɗa masa Come on! Dan Allah fuske ni. Yanzu mun zo maka magana ka ji ba sai mu ka. Kyale. Na kyale ni. Ka kyale kashe shegiya. Ni za ki kawo cikin shegiya a gidana. Za ka kashe

wallahi zan kashe ko nawa ne mulaka wajen Allah kai masu nusi karabi da wallahi ka kira gaba ba za haura ba wai idan hankali ya baci ai hankali idan da baci hankali ba baci yanzu dan Allah dubiyar da ka tara jama'a gobe abin da bai wuce aisha cikin gida ba to sai aka yaya na kin kwantar hankalin na sai aka yaya ita baka ji abin da ta yi mun ba hajiya ta riga ta faɗi mu komai a waya to ni za ta tona asiri matsiyaciya gidan wa wallahi idan kika shiga gidana sai na kashe yau tsinanniya kai ba ta bace daga yau Allah ya tsine miki na haula wala quwwata na fada ya ta tsine miki na tsine mata kace ta je ta shiga mota mota mota kai kai kai kaga wallahi ba ganin kana kare wallahi idan ta shiga mota zan jinye ka da kan dukkanin harkokin da na kai Allah ka ji na ga maka kai wallahi duk wani duk wanda ya taimaki yarinyar nan da da ruwa wallahi sai na shari'a da shi wai kai a matsayin mu na makotan ka ba ba ba ba da mu ga mu ga magana ka da Allah sake ni Allah ya tsaye ne mu ci ya za ka tsine mu diyar ka a shi ke na bata wani kawai na yi na ganna a gadon asibiti makwabcin mu malam sunus shi ne ya kawo ne ya duk abin da zai faru sai dai ya faru babban bakin ciki na ma cikin da ya zube shi malam sunus ne ci gaba da daukan ɗawainiyata tun kafin ma a sallame ni ma ni na gudu wannan ne ya ne bakin ciki wanda ban taɓa yin shi a rayuwata ba ya kuma sa na tsani mahaifina fiye da yadda na tsani wani mahaduki duk yadda na kasance ina kare mutuncin kaina yana ta alfahari da ni. na ja wa gidansa martaba amma lokaci guda saboda tsabtsayi ya faɗa min ya kasa yi min uzuri ya wulakanta ya kore ni duk kamewar da na yi a baya ya manta don haka na ɗau alkawarin cewa sai na haifan masa ɗa na kai masa shi har gida abin kunyan da yake gudu sai ya same su, inda shi bai yarda da kaddara ba ka ji ƙarshen labari na wannan kawai shine dalilin da yasa kika shigo karuwanci wannan kawai shine dalilin da yasa kika ci alwashin sai kin muzanta mahaifinki eh to gaskiya wannan shine rashin hankali mafi girma da na taɓa ganin wani mahaluki ya aikata a duniyar nan saboda a labarin nan nake da kika bani ni ban ga wata hujja ko wani dalili da zai saki shigo karuwanci ba ban yi mamaki dan ka faɗa haka ba ai dama ko maza namiji baya yin laifi a wurin ku ba haka bane laifinki ne da na farko tukunna kika bi saurayinki kuka je gidansu da kuka je gidansu kuma kika ga ba kowa me yasa kika yi da kika zauna sannan lokacin da ya fara miki wasan banza me yasa biki daka mai tsawa ba kika bar shi yayi abin da ya ga dama da ke amma kuma sai a kore ni a manta da duk ce kaina da ni a baya ce kanki da kika yi a baya ya tashi a banza saboda kowa zai dauka cewa wasa kike da haka da mutane kina yaudara su dama cinki ba kamar da biya bace sai yanzu Allah ya tuna miki sai har gwanda ma a ce tantiriya ce hakan ya faru akan a ce ke ce haka biyu baya ni lokacin da nake gaya min cewa mahaifinki ya biyo ki har zuwa ɗakinki na ɗauka mahaifinki a shekarya ne ba ƙarya ba ne ya zo har garin nan na kashi ɗakina a matsayin ɗakina Aisha ki a wannan gida a matsayin karuwa abin kunya ne a gare ni domin ba na jin daɗin yadda mutane suke mun kallon wani mutum da yashi take karuwanci saboda kan na so ki haɗa inaki inaki ki koma gida abin da kake tsoro kenan jin kunya bayan da rayuwata za ta kasance ba ashe inda ba za ka ji kunya ba ba za ka damu da yadda rayuwata za ta kasance ba Kai, Aisha, ya kamata ki fahimce ni. Baba na fahimce ka. Ni ba zan bi ka koma gida ba. Ba zan je a ci gaba da wulakanta a lokacin da aka ga dama ba. Na gwammace in ci gaba da zama a nan. Matukar zan biya kuɗin haya na daidai ba za a kore ni ba. To amma Aisha ya kamata ki sani cewar kasancewar a nan a kullum rayuwar ki ƙara lalacewa take yi. ke wace tunani da wannan baba kai a wurinka ba ni da wata rayuwa tunda ka kashe ni a lokacin da Allah bai ɗauki rayuwata ba dan haka ka tashi ka tafi ni ma zan tashi in tafi in je in ci gaba da gudanar da harkokina to to na ji shikenan Aisha yanzu ko ba ni ba ai kai tunanin mahaifiyarka kar ka fara kiran mahaifiyata kai me yasa baka tana ta ba a lokacin da ka kore ni wani irin roƙo ne ba yi maka ba wani irin kuka ne ba yi maka ba amma kai banza da ita kai banza da ni kai banza da duk wanda ya zo makwabcin mu yana baka hakuri dan kar ka ƙara kira na yarka dan ni ba ni ba Aisha Aisha dan Allah me ke tabbata shekarun ki nawa ɗan zan kai ashirin ai kamata a ce shekarar ki goma sha uku eh saboda abubuwan da kika aikata akwai yarinta da yawa a cikinsu wai ki rika faman dagewa lalle lalle sai kin ɓata wa mahaifinki rai ta hanyar haramun to tsaya yanzu ke in mutuwa ta ɗauke ki a wannan halin ya za ki dace da rabu ko bike da lahira bane na yadda da lahira mana to in har kin yarda da lahira a fahimta ki da lahira ki wa kanki hukunci in kika mutu a wannan halin ina ke ta nan za saka ki gaskiya wuta haba aisha ko ke ba tunda kin faɗi wannan abin da bakin ki ya kamata ki dawo hankalin ki kin gane nan a shirye nake in aure ki ki tuba ki bar wannan harka da kike ciki ki aure ya fi miki rufin asiri kar ki zo daga baya kina tunanin yin hakan amma kuma lokaci ya ƙure miki a wannan lokacin ka ci nasara kuma ka dawo da hankali cikin kaina ban taɓa tsammanin zan janye a wannan lokacin ba ba tare da na cika burina ba abubuwan da ka faɗa mu sun fi ƙarfin in watsar da su insha Allahu daga yanzu zan zamo tamkar sabuwar mace na ji daɗi kuma yanzu na da yaƙinin cewa zan san wasu sirka da na kasa sani a baya to yanzu me kake so ka sani lamba goma sha hudu 14 muna da wata kungiya ne da muka kafa kuma duk macen da take cikinta lamban ɗakin ta goma sha hudu ne ka san me yasa haka a'a sai kin faɗa an fara kungiyar ne da mata goma sha hudu kuma duk wanda ka ganta a ciki tsausayi ne ya faɗa mata ta ciki mahaifinta ya kore ta yanzu na fahimta amma kin san abin da na kasa ganewa ya aka yi fa'izan Kano ta san cewa mahaifina ba shi da lafiya bayan ni kaina ban sani ba kuma sannan ya aka ta san cewa na yi karatu a Ghana na yi bincike a cikin jakanka a lokacin kana bacci domin in tabbatar da cewa ka kasance kamar yadda ka bayyana kanka a cikin jakar muka samu duk takardun bayanin makarantanka da kuma adireshin gidanku na sa a yi bincike a can kano domin a tabbatar min da cewa ba babana bane ya turo ku domin ka ribaci ni da soyayyarka domin ba kowanne namiji bane zai tare tana gudu ifinin sannan kuma ya ce zai aure ta gaskiya ne ki ɗauka cewa haɗina da ke haɗin Allah ne to wanda muka sani mana bincike a kanka a lokacin da ya je gidanku daidai an fito da mahaifinka za a kai shi asibiti ina lokacin da kuka je nema na wani ɗaki kuka tadda shi a rufe fa'iza ta ce maka tana zuwa ta shiga wani ɗaki kai kuma a lokacin ka fita ka tafi to a lokacin da ta shiga ina eh, na tuna to a lokacin da ta shiga ɗakin ina ciki aka kira mu a waya ana faɗa mana abin da ya faru a lokacin ne muka sani gaskiya abin ya ɗore min kai to yanzu kuma me kuma kake so ka sani ina ga shi kenan bari in tafi akwai abin da nake so in yi amma an jima zan dawo na san ma ba za ki dawo ba wallahi zan dawo a yanzu ba mu da sauran wata drama kana gandun na bude maka sarraka na to shikenan naji amma gaskiya miki dawo ki tabbatar da cewa zan zo neman ki zan ma dawo kana ganin ga yaro na nan na aje ka taba ganin inda uwa ta tafi ta bar yaron ta bata wayaye shi ba ke karki ba mu wannan mutum mutumi a nan kin ji ko bari dai in yi sallah tukuna kafin tafi bani Hmm. asuba أزهر لا أزهر kamar mutumin aisha haka mun taba gani eh mun taba haduwa na taba ganin ka wani lokaci da ka je daki ta ka san tana cikin wani hali kuwa ne ba ba ni da ikon faɗa amma dai tana cikin wani hali abin ba kyau da Allah ka siya min abinci ke baki da kudin abinci da ina da kudin abinci in na siya ne ba ni da wanda zan koma gida kin ji irin abin da kwaye yanzu da a ce kina gaban iyayenki ko kuma kina ɗakin mijinki da ba za ki fargabar in kin kashe kuɗi an jima baki da wanda ki sai abinci ba abin da za a yi kun sani ku kuwa sani ku koma gidajen iyayenku ku tuba ku bar wannan harkar da kuke yi Allah zai kawo muku mazaje har cikin gidanku ka gani ba wa'azi ke so ka mu ba ka bari in ka siya min abinci na ci na koshi ka min wa'azi baki na abinci wa'azi kuma duniya ta yi miki ba mu zo da alheri ba fa ba damuwa ko biki zo da alheri ba nan akwai alheri <laughs> Allah ko da yake ban gaice ku ba na ba ku minti goma sha biyar ku gaggawa sanar da ni abin da ke tafi da ku saboda bacci nake so ina fargaba ba za mu sake dawowa gare ka ba kuma game da lokaci mu lokacin da ka bamu maye mana yawa don mun zo ne kawai mu isar maka da sakon ƙungiya, mu koma muna da ƙungiya wanda muka kafa ni ce sakatariya aisha kuma tana ciki wannan ƙungiya ta kafa doka da duk wanda ya shige ta ba zai fita ba har abada don haka ƙungiya tana sanar da kai ba zai yi ka auri aisha ba sai a ƙarƙashin sharaɗin ta guda sai dai idan za ka kyale ta ta ci gaba da kasancewa 'yar kungiya ta ci kuma gaba da karuwancinta idan za ka aure ta a ƙarƙashin sharaɗinmu to idan ba za ka aure ta ba ka rabu da ita idan ba haka ba za ka faɗa fushinmu na san ka daɗe da sanin cewa kaidin mace ya fi kaidin shaidan don haka ina son ka sani a ƙungiyarmu akwai mata 34 kaga shaidan 68 kenan don haka ka guji kaidinmu kamar yadda wasu mazaje suka guji kaidinmu suka kwana lafiya idan har ka bujire mana kamar yadda wasu suka bujire mana suka shiga matsaloli da dama kamar haka wasu sun rasa dukiyoyinsu wasu sun rasa ayyukansu wasu sun rasa matayensu wasu ma rayukansu suka rasa idan ka shawara ka iya neman mu ta wannan namba kuma kada ka yi gaggawan ganin aisha don ba za ka ganta ba tana can tana fuskantar horo daga ƙungiya don bujirewa dokokin ƙungiya. Bakar ashana ko na gari, bakar ashana ko na gari, bakar ashana ko na gari, bakar ashana ko na gari. Kaya ga saƙo na kenan. Don na ji gidan bakana. Na samu. wanda ka bari da wanda baka bari ba to wani ne kuma wanda ban bari ba na jin ka gani a kofar gidan wasu karuwa ta da wata karuwa abinda mutum tsammani da gare ka ba kai fa mai yiwa wasu ne wa'azi akan abin da ya shafi neman mata amma ga shi yanzu kuma ka juye kana yi kaga ba neman mata nake ba ka gane kuma ba zan maka musu ba lalle lalle da gaske ne ka gani a gidan karuwa amma akwai wani kwakwaran dalili da ya kai ba haka kawai na je ba kai kuma sai dan Allah wanda dalilin ne ka gidan karo ya kamata ka san kana da mutum da kake karewa na sani akwai yarinya da na gani a gidan karuwa ne nake nema in cire ta daga karuwanci na aure ta to ka aure ta eh to mutuncin ka zaka aure karuwa a to ita karuwa na ba za a aure ta ba ne amfanin tuba a gare ta in har ba za a aure ta ba sannan kuma ya za a magance karuwanci a cikin al'umma in har kowa yana kyamusu masir abin da nake ji maka cuta kar ka je garin taimako kai kuma ka cuci kanka kaga ina da kyakkyawan niyya kuma in Allah yadda za ta yi test kafin a yi auren insha Allah ma za a same ta ba cuta to Allah ya sa hakan ma jihaji ne na gode ya za ka ji yanzu zan je maganar shaguna ne to zan je an ji mazan da neman yanzu akwai inda zan je na gode okay a mansur ne mansur kano Oke, ina kuwa. to yawa shigo ciki bismillah zauna ki na kura miki kwastoma ko <laughs> ba damuwa ya riga da ya gama abin da ya kawo shi saboda ko da ma baka zo ba zai tafi ka san ma wani kayan takaici game da shi you. kamar ya kenan au ashe ma fa kai ba namu bane mu bar wannan magana. yau kuma me kake so a yi yau ba akwai bayan da nake so ki bani game da wani abu wanda yasa na zo kenan me yasa kake zaton ni zan sani saboda ke kanki abin ya shafi malam mansur kenan na san me zaka tambaye ni na san me kake so ka sani kana so ka san me aishanka wani hali aishanka take ciki haka ne yau ma aikin kuɗi zan yi ma ah, to ai dama kin faɗa kin ce ke baki aikin banza sai na kuɗi ko ashe kana tuni baka manta ba haka ne aishanka tana cikin fushin ƙungiya, saboda au ashe fa ba mu yi ciniki ba ko mun yi ne to shikenan ki ga mun nawa zan biya ki ki mu wannan aikin yadda dai ka saba bani kai ko kuɗi ba sa yi maka wahala da ce saboda na ga daga an tambaya kake badawa ito eh saboda duk abin da nake bukata ni ma ana yi min shi daidai haka ne malam mansur to aishanka tana cikin matsala sabida ƙungiya tana ƙoƙarin tattaunawa ne a kanta saboda sun fuskanci aisha tana son fita daga cikin wannan ƙungiya wani abu da ya ci karo da dokan ƙungiyar saboda haka duk wanda ya shiga mutu ka fitar to abinda safa'i za su gaya min gaskiya ne kenan in dai haka suka gaya maka to gaskiya ne saboda sun gaya min cewa mutane da yawa sun yi yunkurin sa'auru da suke cin kungiyar nan sanadiyar haka sun yi asarar dukiyoyinsu wasu maharran su kansa gaskiya ne haɗe da barazana shugabannin kungiyar nan suna iya yin komai don ganin sun hana 'yar kungiyar fita kungiyar nan tana da ƙafa sosai a cikin gwamnati takan iya sa ka rasa abubuwa da yawa amma maganar rasa rai wannan duk barazana ne sai dai ita wacce ta fitan za ta tarar da hauka tana jiranta akwai wani boka a naija shi ake kai wa duk sunan wacce ta fita shi kenan ta gama yawo don haka idan har kana ƙaunar aisha to ka batta ka je ka nemi wata ko ka za ka iya auren mahaukaciya ko kuma yanzu haka za ku zauna ba ku taɓa ɗaukan wani mataki ba babu yadda kuka iya akan wannan al'amari to ya za mu yi mun riga mun yi kuskure tun farko da muka shigo cikin rayuwar karuwanci ma gaba ɗaya lokacin da mahaifanmu suka kore mu ba abin da ya kamata mu kenan ba ya kamata mu je mu neme su mu roƙa su yafe mana mu zauna a gidan iyayenmu na da fuskanta cewa kina so ki fita daga ƙungiyar nan amma tsoro ya hana ki kar ki damu insha Allah lokaci yayi wadda za fita ba ke kaɗai ba ma gaba ɗayan kuma kowa zai fitar da duniya nan ba tare da kuma kun fuskanci wata matsala ba ko kun haukaci <laughs> malam sirke na wannan tsammanin ya daɗe da mutuwa a cikin zuciyata abubuwa sun faru da dama a idona da ya kamata su sa in shiga hankalina a yanzu ni karuwa ce ba na tsammanin zan iya komawa in yi wata kyakkyawar rayuwa amma in haka ne me yasa rannan kika ce in har ban aure Aisha ba ni ce zan aure ki zaki dan aure baka na ce ma ba cewa ne ba macen da zaka ce kana son ta ta ce maka a'a amma na san ni da Aisha ba zai yi ka aure mu ba na gama maka aikin kuɗin ka eh to saura kaɗan ina zan ga Aisha ba za ka ganta ba saboda Aisha tana can a tsare ƙungiya tana tattaunawa game da ita amma za ka iya zuwa gobe ka ji sauran bayani to shikenan zan zo gobe Allah ya Allah ya kai mu amma na so ki gane wani abu ke da cewa wata ran Allah ya yarda za ki fita daga wannan kungiyar ban yarda ba malamin amma na gode kai ne kadai nake samun kuɗi a wajenka ba tare da ka ji laushin katifata ba. Sales bakar ashana ba ta gari bakar ashana lala bakar ashana musu gasa ba lala bakar ashana ko na gari mai ba da mamaki ba bakar da ma mai tsoro ba zai ta gasa ba lala bakar ko na gari mai ba da mamaki ba bakar da ma mai tsoro ba zai ta gasa ba ni fa kana zuciya ga yan mata ya ta cike ke bar mini tsiwa ke ma da ke sani naira ta da bakar ashana ko na gari bai ba da mamaki ba bakar da ba mai tsoro ba zai ci gasa ba yar adama ne marta ba ta abin yaro ke sa'adatu tantiriya kwai sauro ke marta akwai ke da koro shi garin gari babu sauro mata kince da ni ne miki koro bakin ado kalar yan mata a bakar ashana ko na gari bai ba da baki ba bakar da ba mai sauro ba zai ci gasa ba cikin 'yan mata sun baki arzikin zamani harkin zama kalar 'yan mata da bakar ashana ko na gari bai ba da mamaki ba bakar da ba mai tsoro ba zai ci gasa ba yan ne samira da yi fitan da ba a mun gori domin saniya shagaba na take na ta yin tsari karki ta ina shari Dauda ta cikin 'yan mata Ni Samira jarin yaro Kowa ya san da sai ya mota Da bakar ashana ko na gari Bai bada mamaki ba Bakar da ba mai tsoro ba zai ci gasa ba 'Yan mata salamu alaikum na yi sallama a gare ku na so yar nasiha zan ba ku sannan addu'a a gare ku dai rayuwar mace za ta yi kyau akwai tarbiya a garin ku zama sanya tsoron lallahi ko dai na isgali junan Allah za ku yi wa biyayya ku zo da cikar tarbiyya ku sanya fatan alkairi ko kara mutunci na kowa ya ga ku ba adawa domin kwakwatse har goma da karuwanci ba shi da amfani ko kare hakin yayanku inda kuɗi kuke jin kun samu amfanin sai babu gare ku in ɗaukaka kuke jin kun samu amfanin ta babu gare ku ku samu mazajen naku siyo aure a gare ku inda kun yi auren soyayya kun samu tsari kun

bayan kunci a tanare ke ga duk wanda ya fita daga cikin kungiya sai an sabota shi mutum biyu sun furfuta kuma an sabota su ita me ake jira da ita baki fahimta bane murja ai ba fita tai ba tana dai da niyyar fita ne kuma ina ganin kungiya bata tanaji hukunci akan wanda ya niyyar fita ba har sai ya fita ta tukunna to idan haka ne ai zaman mu anan ma ba shi da amfani mu barta kawai mu zuba mata ido idan ta fita hukunci ya haukanta in kuma bata fita ba shikenan ai ba ku gane ba ne zaman aisha yana da mahimmanci a wannan kungiya don haka kuma fitar ta babban asara ne a gare mu yana da kyau duk yadda za a yi mu ga bata fita a wannan kungiyan ba ai wannan zancen banza ne tun kan aisha ta zo akwai wannan kungiya duk yau fitan aisha da kungiya ba za ta lalatar da kungiya ba duk wanda ya kare doka ya kamata hukunta shi ke kuma shugaba ki tsayar da hankalinki guri daya kar ki raba hankalinki gudun yin adalci da rashin sa kuma a cikin wannan kungiya kowace mace tana da muhimmanci inda da shawara gaskiya hukuncin da aka tanadar a cikin wannan kungiyar yayi tsauri kamata yi a sassauta duk wanda yake da niyyar fita a cikin wannan kungiyar a bashi ya fita haka yanda ake a wani kungiyar haka mu ma za mu yi a cikin namu kungiyar kuma magana nan bai taso ba cira dauke mutum a kai shi wajen boka ya haukatar da shi duk wannan bai taso ba idan yau wani ya fita a cikin wannan kungiyar gobe wa'yansu ne za su shigo don haka ni a gani na a rushe wannan hukuncin gaba daya amma fa ni a gani na ai wannan maganan banza ne ai babu wata mutum da in bata nan wannan kungiyar zai rushe wai ita Aisha meye ne me kike kallon Aisha gani kuke Aisha na tafi kowa gaskiya wannan magana ba ta taso ba babu abin da kungiya za ta canza saboda wata ƙarshen tattaunawa mu kenan Assalamu alaikum. mun gama samira na'am ina son shiga kungiyar ku mene ruki kar ma ki fara saboda ni kaina ina neman yadda zan yi in fita daga cikin kungiyar nan nake na rasa ki fita kuma me yasa ki fita abin da ne Ruki, hmm. ba za ki gane ba ne. Rayuwar karuwanci kwata-kwata ta gundure ni. Na daɗe ina yi, amma yadda nake haka nake. Ban da ma lalacewa da na yi, musamman ma ta ɓangaren jikina da kuma halayyata. Na daɗe ina shan ɗumbin ƙwayoyi na hana shiga ciki. Sabida tsoron kar in ɗauki kiruki. ruki har ma ina tsoron ya lalata min mahaifa ya zama kwata-kwata ba zan iya aihuwa ba ni kuma ba zan yadda in yi ciki a wannan rayuwar ba kuma ba zan iya daina kula maza ba saboda kar in rasa abincin da zan ci sannan ban isa in fita daga rayuwar karuwanci ba don hakan na nufin fita daga ƙungiyarmu fita daga ƙungiyarmu masifa ce ba abin da ya kai ta masifa rana zafi inuwa ƙuna me yasa haka me munin fita daga ƙungiyar hmm. fita daga ƙungiyarmu shi ya janyo ladidi take tsince-tsince a titi ta haukace saboda me ta fita da niyyar za ta yi aure ta bar ƙungiyar kwata-kwata don haka fita daga mu ba zai yiwu ba ƙungiyarmu kamar kabari ce kowa ya shiga ya shiga kenan ai yayi daidai mun ga laifi a wannan abun ba ruki ba ki ga laifi a wannan abun ba a saboda mutum to ruki bari ki ji ni ina gaya miki kar ki sake ki ce zaki shiga cikin kungiyar nan in zaki karuwanci ki je can ki yi a waje na zaman kanki duk lokacin da kike son ki fita ki fita ba mai hana ki haka ne amma ni ina son security irin na kungiyar ku babu wanda ya isa ya taɓa ɗayar ku ko da hukuma ce kuma duk wanda kuka taɓa babu yanda zai yi da ku <laughs> Ruki kenan ba za ki gane ba ne amma na tabbata in kika shiga wata rana za ki neme ni sai kin tuna da abin da na gaya miki gari rayuwa ta bariki ba ta da alkhairi ba a bar su ba ki tunani kuma ki ji tsoron Allah tun wani kiki ba. tambaye ni abin da ya faru a taro ba me da min da taron ku ni fa yanzu ba ku bace ba abin da ya shafe ni da tattaunawar ku ki daina faɗan haka har abada ke ta ce ba za ki so ki haukace ba haukacewa ya fiye min ci gaba da zama a cikin wannan rayuwa kuma fita ya zama dole wallahi abin kunya ne a jiki kina ambaton wani abu wai shi aure haba su waye jajayen wuya a cikin kungiyar mu ne fa wannan abin yana ɗaya daga cikin jan wuyancin in fita ba yanda za a yi da ni kuma ina tabbatar muku fita ta sai ta jawo muku sanadiyar tarwatsewar wannan kungiya ta ku ke ƙawata ce da ke muka zo wannan gari ina gayyatan ki da ki zo mu fita daga cikin wannan kungiya kar ta kife da ke a gaskiya ba zan bar rayuwar karuwanci ba don babu rayuwar da tafi ta daɗi ki duba ki ga ke kike da ikon kanki ba wani mai baki umarni ki yi abin da kike so a lokacin da kike so ki je inda kike so a lokacin da kike so sabanin matan da suke kulle a cikin gidajensu ba su da ikon zuwa ko ina sai an ba su izini duk abin da ke damun ki sai ki yi wa kanki ba sai kin jira miji yana ja miki aji ba kuɗi su ta shigo miki a ko da yaushe ki kwanta da namijin da kike so duk abin da ake yi na kallo kina da ikon zuwa ki je ki kalla maza su ta binki su ne miki hidima koyaushe kina cikin sakewa ba ruwanki da takurar uwar miji ko gundurar zaman gida me ya kai ki za ki je ki aure ki takura wa kanki idan da kin san rayuwar zaman aure da biki haɗa ta da wannan gurɓatacciyar rayuwar ba ki duba bambancinmu da matan aure ki gani suna gidajen mazajensu a zaune a mutunce mu kuwa fa muna gidajen haya a wulakance komai suke bukata sai dai a fita aje a kawo musu mu ko komai muke bukata sai dai mu fita mu je mu yi buga-buga mu samu idan wata lalura ta fada musu mazajen su suna zirga-zirga a kansu mu kuwa idan wata lalura ta fada mana wa'inda suke kusa da mu ƙaurace mana za su saboda a lokacin ba mu da wata bukata da za mu iya biya musu idan suka haihu 'yan uwansu suna murna mu kuwa idan muka haihu muna ɓoyewa muna jin kunya iyayensa a kullum suna sa masa albarka mu kuwa iyayenmu a koda yaushe sai dai su ne mana idan tsufa ya zo musu yaransu suna hidima da su mu kuwa idan tsufa ya zo mana yaranmu suna wulaƙanta. mu sai dai mu koma tallan gora da taba cikin kaskanci daga ƙarshe har mutuwa ta zo ta iske mu mu je mu tadda azaba a lahira ki duba wannan ki gani ina ma za ki haɗa a gaskiya ban taɓa tsammanin zan ji wannan daga bakin ki ba san wani abu kuwa? Jiya na daɗe ban yi bacci ba. Da na zauna na yi tunanin kalaman da kika gaya min, sai na ga haka ne. Ba rayuwar da ta dace da ya mace banda rayuwar aure. Na ji daɗi da ka fahimce ni. Kin ga yadda muka shigo tare, mu fita tare, mu watsar da wannan rayuwa don mu tsira da mutuncinmu. haka ne amma abin da nake jin tsoro fita daga ƙungiyar nan don ni ba zan so in haukace ba za mu fita kun babu abin da zai same mu bokan sa'adat tantiriya ne kawai ta san shi kin ga ba maganan wata ta haukace idan muka je muka same ta mu toshe ta da wani abu idan muka ci sa'a za ta saurare mu hmm. Sa'adatu ba za ta amince ba. Don ba wanda ya kai ta jin daɗin ƙungiyar nan. Ki ga daidai da shugaba Sa'adatu juya ta take. Don haka kada ma mu wahalar da kanmu. To amma ai a rashin tayi ake barin arha. tantiriya tantiriya tantiriya kike ne na kenan A'udhu billahi minash shaitani rajim. Me oga miki? Ya zaki kore shi? Ban san lalata. Ba shi ya samu a cikin wannan matsalan ba. Ina da ya daɗa tsine masa. Mun zo miki da wata magana wanda za ta kawo alkhairi. muna da bukatar mu zauna mu tattauna wani batu da ke idan game da maganar fitanki daga kungiya ne ba ta lokaci ne na rantse da Allah ba wacce za ta fita daga kungiya ne ka jefa kanka a halaka sake sako wani shiri mai tafa da al'adu a cikinsa sunan shirin babban zaure zan so a ce tsatsona ne ya ci game da mulkin babban zaure har abada burina kadai a duniya shine na gaji sarauta babban zaure garin ki ne gimbiya garin ki ne gimbiya ki shiga garin babban zaure ki dauki duk abin da kike so ki dauka ki bautar da duk wanda kike so ki bautar a garin babban zaure ki zagi uban duk wanda kike so ki zaga a babban zauri babban zauri babban zauri cikin wannan masarauta kuwa zalunci ya sarkin nan ko kallon babu shakka kadi sai ya biyo baya kyau cikin muguwa ce amma lalle baki da imani baki da tausayi imani tausayi me suke nufi babban tsauri babban tsauri na da naka ba ɗaya ne ma na aminta da kai na san ba za ka cuce ni ba na ina amsa fatan baka gudu na Dena wannan zancen ni zai rike amana wayo ni ya kai na zan bar garin mu kowa da kowa Nake nake amsa kiran ki nake da babbar murya in biya ta babban zaure bana nufin in yi tutarwa mujahid mujahid mujahid zubar katon asaki kau da fatar jiki nan da nan fadawa bisa kayan matafi kuma ga shi musulmi ne shin yaya kuke ganin za ya kwashe shi da wannan azzalumin sarki shiryawa umar kofar mazuka ɗaukar mai nura manajan, ba ta umarni ya san auba ba ka da ikon gudanar da komai a kaina sai da izinin allah babban zaure mai ninka in ya zo ku neme shi domin ganin yaƙi tsakanin musulmi ɗaya da wata kautacciyar masarautar saɓon Allah. Da rayuwata da mutuwata duka suna hannun Allah. Shirin babban zaure a shiga zauren a sha kallo kar ku sake ya wuce. sun yanka sabon layin gaba da juna ana gabatar da wannan sabon talla bashin gaba bashin wato tsabar bakin ciki da kyashin abin da za ka kara min shi yasa ya zo yake min babake rai kar ka je ka ɗauki doka a hannunka wanda ba za ka iya korawa a kanka ba gaskiya ne wallahi inna shi ya kashe yarsa da kansa kashe kamfani na shirye-shiryen hausa ƙwararru, g-top multimedia su ne suke kawo muku fita daban tsari ma'ana yayi ma'ana da amanar ganin ku bashin gaba shiri sabon gani zafin ransa na zuciya ya yi shirin cuta da sharrin gubar duniya cikin wani haɗaɗɗen tango ya yi don shi ta yi aiki shi shi kuma ya yi nashi cikin sirrin boyewa ku fassara kallon ku a bayyane bashin gaba ya dunkuli bayanai da dama bashin gaba ne alkawari zan kawo ƙarshen shi kimin izini soyayyar ki nake neman dama zan jajirce in ke ma ba za ki butulce ba gashin gaba ne alkawari in har daga karshen shi ga albishiri birnin raina duka sai na bar ma zan kaɗaita da kai idan kai ma ba za kai cuta ba eh, sautin zan ce gurbi fita ta salallai baki ne gurbin zance zaure in aka daidaita can ne na tantance komai ya faru da ni lallai ke ne na saka ki a raina ba za na so wani ɗa ya cire min ba bashin gaba ɗaukar nauyin shirin abubakar as mai kwai wanda ya shirin a shirye usman ma'azu ba da umarnin shirin alugunza yanzu aka fara ta wannan gabar da ke gani shi asisa ta saboda tsananin jahilci ba na bari biyan bashin gaba ka ce ba ka barin biyan bashin gaba ga shi ka biya bashin gaba da yanka ku fassara kallonku a bayyane bashin gaba ya dunkuli bayanai da dama ku neme shi da hanzarin ku mana shirin bashin gaba yana nan zuwa Allah me yasa ba za ka bani hali. RM Enterprises ajiyar zuciya zuciyar zuciya buɗe musu ƙofa su gani asha asha alhaji kada so ne makantar da kai mana wata soyayya ce take faruwa ita ba ta duba komai izuwa komai nasa na dukiya ba ta damu da shi ba ballantana ta amsa masa so tsakaninsu ta raba masa masifar ciwon ƙauna dukan jikinsa na san amsoshin tambayanki amma ba duka ka san siya zuciyar mace ba kamar ka je kasuwa ka sai riga ba ne. Laifin daɗi ƙarewa zancen da ji sai mai haƙuri ke dacewa ya ci ba zo ‘yar gata. Shiryawa Ali Lawar Rasimi shirin Rabi'u Musa ba da umarni madugu uban tafiya Aminu S. Bono. Ajiyar zuciya. isa kwace min farin ciki na ba ina so ka sani so halitta ne Allah yake halittar shi a cikin zuciyar wanda ya so kamar yadda ya halitta a cikin zuciyarka haka zalika ni ma halitta a cikin zuciyata sannan kuma ya halitta soyayya ta a cikin zuciyar zulaiha ta saboda haka ga bayan bani bane bayan na bane ajiya zuciya